To ya mika hankali ne akan abu guda uku. Na ɗaya yadda Kaduna suke ci tashin tashina ba a gama nan shi ba. Na biyu tarihin Kaduna a dadaddiyar wato jiha wacce ta tara mutane daban-daban daga ko'ina kabilu da yare masu addini daban-daban. Kuma an nuna mahimmancin Kaduna akan wato wata cibiya ce ta arewa nan wurin ya kamata a ce an kwantar da hankalin mutane kuma an yi zaɓe lafiya da tun da cibiya ce kusa da kano kano kuma cibiyar kasuwanci ne a nan arewa gaba ɗaya sannan an jawo hankalin mutane ta yadda ɓata gari za su watsa labarin karya labari ba na sauri ba burin burinsu wurin tarima da mutane hankali an nuna mutane wajibi ne su taka tsantsan da jita-jita da kuma kafofin yada labarai na sadarwa wanda yake ba su da sahihanci ga zaɓe mai zuwa. To dakta da yake ku masu nazari ne waɗanne irin abubuwa ne kuka gano cewa suna haifar da irin waɗannan matsaloli idan an shiga irin wannan yanayi na zaɓe? To ba shi babu shakka ah, wato shafi ah, labaru na karya na ƙage wanda kowa yanzu ya mutane ba sai ya ji daga kafofin ku ba da mahimmancin wannan labarai sannan kuma da sahihancin wannan labarai. Za ka za an kago abu kawai an watsa an jefa sannan mutane kuma su yadda da shi ba tare da sun bincika ba wannan yana tayar da mutane hankali duka a najeriya asali ma dai wasu abubuwan da suka kawo tashin nan a kaduna kenan wanda aka sa kofiwa mutane suka ji jiki ya dace a ce mutane sun yi taka tsantsan na ba da shawara ni kaina cewa police ko nscdc din su buɗe wasu shafunan wato sadarwa yanda idan aka watsa labari na karya lokacin zaɓe lallai ilela mutane za su nemi irin waɗannan kafofi nasu na zaman kansu wanda sahihi ne su za su faɗa tunda ko ina a local government a ko ina suna tare da mutane da kafofin zaɓe da kuma gindin akwatunan zaɓe yadda za su ba da sahihancin labari. Ta yaya sakamakon wannan taro da kuka yi zai kai ga waɗanda aka yi domin su? To abu uku ne eh, Bashir. Na ɗaya National Orientation Agency wato akwai wata hukuma na gwamnati wacce take daidaita sahun mutane da tunaninsu ya kamata a ce wannan agency tana aiki a yanzu amma kaga bacci take yi ni na yi tsokaci a kan wannan na biyu akwai ku yan jaridu wanda ku ya kamata ku rinka taimakawa al'umma da mutane da rayuwarsu ke salwanta babu gaira babu dalili za su tsokano wani firkici na karya kan wani labarin karya ku ya kamata nan da nan ku fito ku taimaki al'umma ku taimaki jama'a ku taimaki kasan nan ku taimaki jihohinmu wanda suke cikin irin wannan haulayi ku karyata wannan abu sannan kuma ku yi intabiyu da mutanen da ya kamata a yi intabiyu da su a ji bakin su a ji abin da suka faɗa na uku kuma ƙungiyoyi masu zaman kansu irin namu kamar nawa na negotiated peace initiative masu daidaita al'amari idan ya ci caɗe a zauna a tebur a daidaita sauri to irin mu irin mu da wasu wanda ba su son tashin hankali da tashi na idan abin ma ya faru Allah shi kiyaye ya kamata a ce an zauna an saurari mutane bangarori daban-daban wanda suke cikin wannan haulaya a ce to me ya faru domin a tabbatar da cewa an musu adalci kuma an fitar musu da haƙƙinsu an samu zaman lafiya. Dr. Usman Muhammad mun gode sosai da wannan bayani da kai mana. Wa da na gode.